Makarantar kwalejin She'eje 2 tana da alhaki saman kanmu. Da a can aka bamu horo, kuma makaranta ce da ta riga ta gama mana komai. Horon da aka bamu ya yi mana hidima, kuma a yau muna ga cin albarkar ilimin da muka samu. Amma yau da gobe muna ga lura da cewa ana samun koma baya a matakin nasarar ɗalibai. Fara daga yadda ake koyar da su, mun lura da cewa sakamakon su baya da kyau, kuma muna gani daga shari zuwa mafi muni sakamakon jarabawa yana ta taɓarɓarewa. Kamar yadda muka lura da shi wannan shekara, ko da yake sakamako ne a jimilce na ƙasa, mu mai da hankali ne saman sakamakon da aka samu a wannan makaranta. Kenan dan shi ne muka ce a matsayin mu na tsofaffin ɗalibai na wannan makarantar, dole ne mu haɗa mu don kawo mu cikin gyaran karatun ɗalibai. da zai Wani irin tallafi ne kuke kawo wa wannan kwalejin sai in shaidu ta dogon duci? An kirkira wannan kungiyar a shekarar bara kuma har mun riga mun samu mun yi abubuwa da yawa. Da farko mun ɗauko kafa mun zo wajen waɗanda ke kula da makarantar tare da iyayen ɗalibai don tambayar su abin da ke ci musu tuwa ƙwarya. Menene kuma gudunmuwar da suke jira gare mu? Kuma a cikin godiyar Allah mun samu mun taimakawa ɗalibai. Mun yi musu 'yan gwaji kuma mun rarraba su a gungu-gungu yanzu kuma sun ce muna suna da bukatar a tallafawa ɗalibai don kara musu karfin gwiwar karatu mu a cikin harkar ba da ilimi muke kenan mun san da hakan abin da yasa muka amince shine in muka ce ba mu iya taimaka musu yaran da uwayensu ke da hali za su iya ɗaukar malamin makarantar da zai koyar da su a gida ta wancan bangare kuma wayanda uwayensu ba su da hali za a bar su a gefe saboda tabbatar da adalci muka ga ya dace duka yaran a aje su a mataki guda da a ba su horo iri guda Kenan a cikin hanyar tara su a makaranta wuri guda don ba su horo zai yi musu amfani. Wace hanya ce suke zo muku waɗannan kuɗaɗe da kuke tallafa wannan makaranta? Muna yin hakan ne bisa ga abin da muke yi a matsayin gudunmuwar 'yan kungiyar kuma muna tarbata kuɗin ne a ƙarshen kowane wata don samun abin da za mu kai a matsayin gudunmuwarmu. mu.